السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد a ci gaba da karatun littafin sayul bukhari yau muna safiyar asabar sha biyar ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu arba'in biyu wadda ta yi daidai da uku ga watan goma watan oktoba kalandar albashi shekara da ashirin. muna cikin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai ɗari ko ƙasa da haka daga ke cikin sayul bukhari kuma makon da ya gabata mun shiga babi na biyar a wannan littafi mun tsaya hadisi mai lamba da hudu bakwai yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba 7498 Allah ya taimake mu ya sa mu dace Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa yace haddathana Mu'adh ibn Asad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abin huraira Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah Allah madaukaki ya ce a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at na tattali abin da wani ido bai taɓa ganinsa ba wala uzunun sami'at wani kunne bai taɓa jinsa ba wala khatara ala qalbi bashar kuma abin da bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar wani bawa wani mutum ba li'ibadi salihin ga bayina waɗanda suke nagartattu bayina na ƙwarai mutanen kirki ma'ana Allah yana nufin a gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala abin da idan wani bai taba gani ba ko kunne bai taba ji ba tunani ma wani ce zai irin wannan abin bai taba zuwa tunanin wani dan adam ya darsu a cikin tunaninsa ba ma'allu shana cikin hadisin da yace qala Allah Allah yace Imam al-Bukhari yana so ya tabbatar da cewa Allah fa yana magana ina munasabar kawo wannan magana a cikin babi da aka ce na an yubaddilu kalam Allah suna so su birkita zancen Allah su musanya shi ma'ana masu kora Allah ina magana sai Allah baya magana to suna so ne su sauya maganar Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce yana magana su kuma suna so su ce a Allah baka magana an gane ku to fai akwai matsaloli guda biyu da ya kamata mu kalla a wannan babi ya ce ma la ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kowanne ido wala udhun sami'at wani kunne kowanne kunne bai taba ji ba wala khatar ala qalbi basharin tunanin wani ɗan adam kowaye tunaninsa bai taɓa ɗarsuwa yi wannan abin ba to kuma akwai series na waɗanda ya tabbata sun shiga aljanna kamar annabi adam alaihi salam allah da kansa ya nassanta ya saka shi a aljanna ya fitar da shi kamar na na hawa allah ya ƙara mata aminci allah da kansa ya nassanta sun zauna a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna ya ga aljanna amma cikin Allah yana sha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ba wani ido da ya taba ganin wannan abin ba wani kunne da ya taba jin wannan abin babu tunanin wani dan adam da ya taba kawa yi wannan abin to waɗannan da suka shiga aljanna to ya abin zai za mu ce akwai karo kenan cikin abubuwan koko babu sai ka ce babu karo ai aljannar ba ko ina suka sani ba sannan lokacin da suka shiga yan sun fito ita kuma aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ramadan kullum sai Allah ya sake mata zubi duk abin da yake ciki zai kwashe shi a fitar da shi sai a kawo su sababbi a zuba ubangiji yana cewa ta yi wasu bayina na kwarai na kirki za su mutu za su zo zuwa gare ki saboda haka kullum abin da ya kwana a cikinta ya tsufa sai a kwashe shi a fitar da shi in ramadan ya shiga kullum in ramadan ya shiga sai a sake mata zube kullum sai an canza duk wani abu da yake gidan aljanna to kaga kenan sir abin da za a je a gani wani ido bai taba ganin sa ba wani kunne bai taba jin sa haka nan tunanin dan adam ya kawo wannan abu bai taba kuma ba zai iya to wannan abu na farko da ya kamata mu kalla kenan babu karo tsakanin maganganun guda biyu waɗanda Allah bai datar da zuciyarsu ba bai saita tunaninsu ba ba su dace da sabon shari'a ba wai irin wannan suke duba nan an ce kaza can an ce kaza nan an ce to me zai hana kawai mai watsi da waɗannan abubuwan sai a ce a watsi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tafka da warware a cikinsu a wadatu da qur'ani kawai to waɗansu tambaɗaɗɗun ma shi ma qur'anin sun ce shi ma akwai tafka da warware a cikinsu da wani wuri ubangiji zai ce kaza wani wuri ya ce kaza ba su da saiti ba su da ulumul ala ilimin mukan da su ne suke saita ilimi dan ka san tafsirin alkur'ani ko ka san hadisan manzo Allah su sallam in baka da ulumul ala kana da matsala ulumul ala din nan ulumul qur'an mustalahul hadis usulul fiqh maqasid sharia alqawanin fiqhiyya ka san balaga ka san sarf waɗannan abubuwan suna ka san usulul tafsir waɗannan abubuwan su ne suke dawainiya da shi ilimi ka zamanto faƙihi a cikin ilimin da kake ci a kowane ɓangare ɓangaren aƙida ne ɓangaren ƙur'ani ne ɓangaren hadisi ne ɓangaren duk wani ɓangare ka zamanto faƙihi ne a ciki ba wai mai ilimin fiƙihu ba amma kana da fahimtar wannan abin inda aka fahimce shi a wannan ɓangaren kuna ganiya da kyau saboda haka eh, kawai ɗan ma garu sai ya zo ya ɗauki ƙur'ani sai ta yi sashinsa yana karo da sashi kuma wani abin nan illa daga cikin illoli na mutane su bar 'ya'yansu a hannun da ba na gari ba a wajen bayar da ilimi kaje cambridge university professors ne da a addinin musulunci amma ba musulmi a cikinsu yahuda ne su abin da suka mayar da wannan abin neman kudi kawai suka mayar da shi neman kudi suka mayar da shi za su yi ilimi amma don a nemi kuɗi a lokacin da kai ma kai ilimi kawai saboda kai aikin gwamnati ko don ka sami ya za ka rayu ko kaza kaza kaza kaza ka samu matsala ke ilimin ana yin sa ne da manufa ta taimakon addini ta fahimtar addini ya za ka tsarkake addini ya za ka gyara shi amma da kai da irin wancan manufa sai a samu matsala lokacin ina nan ga ina koyarwa sai aka ce ni dai aka bani ina koyar da qur'ani tafsiri hadisi musalahul hadis sai aka ce a ah, dan izala ne izala yake koyawa wayan na koya yara izala sai aka kwace sai aka ce a bani tauhidi da mantiq sai na ce a ah, an gudu ba tsira ba ke nan tauhidi da zai maganar aqida ko aka yi tijja tijja tijja aka je aka dawo har sai aka bani nuna arabiya a karanta na ce kun ga ku hutar da kanku ko a shari'a ko kace in zan koyi suna a ciki ku bani a shari'a a karanta Allah ya kuna gane to shi ilimin da manufa ake yin sa kai da manufa ba wai sai ka bude baki ma ka ce da mutane ka zaba aikin ka yi reflecting akan akidarka abin da kake yi Allah ya su saboda haka ainihin masu irin wancan tunani Allah ne bai datar da kwakwalwarsu da hankalinsu sun fahimci irin haka ba to da haka sai mutum ya je kuma a ce ka yi islamic studies amma da turanci mutum zama profesa a islamic studies amma ba zai iya maka larabci na minti biyar ba ba zai iya karanta maka larabci ba kuma ya yi ya zan profesa ya yi first degree second degree third degree phd ya yi shekaru a islamic studies yake amma ba zai iya maka larabci minti biyar ba ba zai iya ja maka aya i karanta maka ita daidai ba wannan is a shameful to you you as a muslim abin kunya ne abin kunya kana musulmi ma kawai ba wai balla tana ce wai kai din na wai kana wakiltar islamic studies addinin musulunci a bangaren da har ka kai irin wannan matsayi abin kunya ne ba yadda za yi mutum ya fahimci islamic studies bai iya larabci ba zai yiwu ba larabcin kuma ba wai na wasa ba a ka san nahu ka san sarfu ka san balaga ka san naƙad adabi ka san duk wani abu wanda yake da alaƙa da harshen larashi ka san shi har arut da kake ganin ba shi da amfani ka san shi ilmul qawafi da haka na insha Allah ya kara mata yadda ana cewa tana cikin masana harshen larabci suka ce na daga sirrin da isa ta fi da yawa daga cikin sabon manzo ilimin addini saboda ta san harshen larabci ba zai yi ba karka yaudari kanka kawai ka ce za ka yi islamic sense amma ba larabci wallahi ba zai yi ba in dai so kake ka fahimce shi inda ya kamata amma in kana yi domin ka samu certificate ka je ka ci abinci ka yi kaza kaza ta wannan kuma ga hanya amma shawarar da za a baka shine kada don't ever ka ce za ka wai wakilci addinin musulunci a wajen abin da yasa ka je ka harka ka ta cin abinci amma islamic studies dole sai ka iya larabci wannan dole ne inda ya so kake kai shi inda ya kamata Allah ya ganar da mu to abu na biyu da za mu kalla ce wala khatara ala qalbi bashar wannan sai yake nuna maka ce a cikin halittun Allah subhanahu wata'ala ba mai tunani da zurfin da hangen nesa irin dan adam da aka yace ala qalbi bashar da sai yace ala qalbi ahad akan zuciyar kowanne daya mala'ika ne mutum ne aljani ne eh, dabbobi ne wane ne ko ma waye amma sai ce Allah kalbi bashar saboda ya nuna maka matsayinka kai wannan da Allah ya halice ka yace walaqad karramna bani adam ya karrama ka ya mutunta ka ya girmama ka ya darajta ka ka yadda ka karbi wannan matsayin da ubangiji ya baka wannan da yake fi ahsani taqwim an haɗa an gina ka akan gari mafi kyau to ka tsaya ka kalli wannan abin tsaya ka kalli wannan abin baiwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya maka da haka anan yake cewa wala khatara ala qalbi bashar akan zuciyar kowa wannan abin bai taba dantsuwa ba wannan hadisi idan kuna ya tuna mun wuce shawarare da yawa kamar hadisi mai lamba 3244 mai lamba 4779 da kuma 4780 قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول وأن حديثا بسند يزو عبد الله دم عباس الله يكار مسيداد شيد ما يفنسى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم إذن زي تهجد لدى الدري ينا سوى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت إذا تهجد من الليل النبي صلى الله عليه ya kasance yayi tahajjud abinda ake ce at-tahajjud shine mutum yayi bacci ya farka yi ibada cikin dare ibadar da kai a cikin dare kafin ka yi bacci wannan ba ita ce tahajjud ba an gane ku nau'i ne na ƙiyamun laila amma ya sha bamba an kiro shi ne daga hajjada alhajjadu shi ne mutum ya hana idansa bacci bayan ya fara baccin yana cikin jin daɗin ya kaɗe baccin ya tashi ya yi ibada ina son yi baccin amma ya ƙi ba wai don baccin ya takura masa duk da haka shi kuma ya takura kansa sai ya ba a'a amma dai da zai kwanta da ina su, amma ya katse ya tashi ya yi ibada wannan shi ake da shi a tahajjud amma idan mutum bai bacci ba izo ya yi kiyamun laili ibada ita ma kiyamun laili ce amma ba ta kai darajar wannan ba an gane to idan manzo Allah su sanin ya tashi zai yana yin addu'a du'a ul istifta ta bude sallah ga abin da yake cewa Allahumma lakal alhamdu anta nuru samawati wal ard ya Allah godiya ta kace kai ka cancance ta dan kai ne hasken samai da kasai walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard godiya ta tabbata gare ka kai ne mai tsayar da samai da kasai walakal alhamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin godiya ta tabbata gare ka ya Allah kai ne ubangijin sammai da kasai da abin da yake cikinsu antal haqqa Allah kai ne tabbas kai ne gaskiya wa wa'duka alhaqqu kuma alƙawarinka shine alƙawari na gaske alƙawarin alƙawari na tabbas alƙawari na gaskiya wa qawluka alhaqqu kuma maganar ka furucinka abin da ka faɗa gaske shine gaskiya wa liqa'uka alhaqqa kuma haduwa da kai shi haduwa ita ce haduwa ta gaske waljannatu jannatu aljanna gaskiya ce wannaru naru wuta ma gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annaba ma gaskiya ne was sa'atu ƙiyama ma gaskiya ce tana nan tafe Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na miƙa wuya wa bika aman da kai ne imani kai na gazgata kai na yadda da kai wa alayka tawakkaltu kuma gare ka kadai na dogara wa ilayka anabt zuwa gare ka na jingina, na mayar da lamarina wa bika khasam kuma da kai nake yin husuma dan kai nake yin fada in ka ganni ana rigima da ni ana tashin hankali da ni ba ni aka taba ba haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحد قط إلا يجاهد في سبيل الله تتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم بيتبدوكا وندع من سبتن لإيكي تتي سيرين جهاد يفتا تتي كو ما ترسى كو ننسى ko wani abin da tace bai taba ba ko ku yangarsa ko bawansa tace bai taba in kaga ya daki mutum to jihadi aka ji an je jihadi fi sabilillah ko kuma an yi ba daidai ba za a tsora mutum akan daidai wannan shi ma nau'i ne na jihadi dan kada kuma mutane su bari yaran su babu kwaba ko eh, alhamdulillah Allah ya taimake mu annabi bai taba duka ba 'a wannan tarbiyyar da aka baka idan ba zai abin nan ba sai ka dake shi to ka dake shi da aka annabi yace muru abna'akum bis salati li sab'in واضربوهم hali لعشر yace ku umarci ku da yin sallah suna yan shekara bakwai idan suka kai goma sun ki su yi sallah yace ku dake su ku bulala su ya zo a hadisi kowa ma ana son yin ajiye bulala a gidansu ka ajiye bulala yara suna gani sunna ne ka ajiye bulala idan yayi da kuma bulalan ne. da ko kai zan zane ne abadan Allah ka yi Allah ya sa ka kuma karka kuma sai ka hana shi in ka dauko ka bi shi ya ruga da gudu karka ce sai ka ƙware masa gudu ka kama shi kyale shi ka yi sa'a ka gudu amma ma haɗu da kai to yanzu daga nesa zai tsaya ne dan Allah abba ka yi wallahi na daina ba zan kuma ba Dan ka ce ko a haɗu ka daina ka ji kaza ba kyau ba daidai ba ne ka daina yin kaza ka daina yin ina fatan muna ganewa haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ramuwa saboda an taba shi ba shi a karan kansa ka zage shi ka ji masa mutunci ka wulakanta shi duk abin da za ka yi masa kai masa amma da ka taba alfarmar ubangiji to kuma ba sauran zaman lafiya tsakaninka da shi ba zai yi ba kawai da kalla ba abin da bayan yi manza Allah ba nan muka wuce ba laraban kawai ya kama shi shaƙi ya ce a afini min malin lahin da zai inda fa yin na hulai samalu abika wala umu haka ya ce da manza Allah ba ni daga dukiyar Allah da suke hannunka don ba ta ka bace ba ta ka bace kama shi ya shaƙe shi duk ga sabai suna kallo sai da idan annabi ya zuru zuru mai ruwa ya ce wurin da ya shaƙi manzo Allah sai da ya shaki sai ce gaskiya ne yace ku bashi wannan dukiyar ta hannu ba ta babana bane ba ta ta bace ba ta bace ku bashi aka bashi ya ishe ka a'a a ƙara mu sai da aka ƙara masa ya ishe shi yace to ya ishe ne sai dauka zai tafiya sai ce zo yace na yace abin da ka faɗa gaskiya ne dukiyar nan ba ta bace ba ta uwa ta ba ta ubana ba amma wannan shakar da kai mun wannan kuma haƙƙi na ne sai ka zo rama sai ce wallahi ba za ka rama ba ije saboda mai ce saboda kai kana kana kana saka mummuna ne da kyakkyawa kana saka min mummuna da kyakkyawa annabi sai ce je kana yafe maka je ka ba komai haka yake a rubuce a cikin attaura daga cikin sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yujazi bi sayyi'atil hasan ya kasance ina gama mummunan abin da aka masa da kyakkyawa sallallahu alaihi wasallam aka yi masa mummunan abu to shi ya tashi rama sai ya kyakkyawa ba ramuwar gayya ta fita gayya ciwo ita yi ba haka ya ayin uwa ahlus sunna mu koyar waɗannan halaye da ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tallata aƙidar ta samu karbuwa tsakanin al'umma mu zamanto masu afuwa mu zamanto masu yafiya mu zamanto masu kawaici mu zamanto masu kai zuciya nesa mu zamanto masu juriya akan cutarwar abokan gaba ko abokan zama mu jure wannan din hanya ce da kake bi mai kyau domin tallata addininka domin tallata ka. Allah ka ganar da mu sai ta waile ka hakam kuma gare ka nake kai kara duk da wani abu da ya taso sai ta yawo bangiji kai hukunci faghfirli ma kaddamtu wa ma akhar da haka Allah gafarta min abin da na gabatar da abin da na jinkirtar wa ma asrartu da abin da na boye wa ma a'lantu da abin da na bayyana anta ilahi ya Allah kai ne ubangiji na abin bautata da gaskiya la ilaha illa anta dama babu abin bauta da gaskiya da dacewa da cancanta sai kai wannan addu'a ce da manzo Allah su sallame ke yi idan ya tashi zai yi sallah ainihin cikin dare wannan hadisin idan kuna iya tunawa mun wuce shi hadisi mai lamba 720,317,385,742 an gane ku a kun ga a can da ya ce wanda biyu na haƙƙun sai ce wa muhammadun haƙƙun a wata riwaya ko ya ce kuma muhammadu gaskiya ne ma'ana annabi Muhammadu gaskiya ne wannan a cikin abin eh, eh, da shi yake sa da shi a taksisu ba da ta'amim wato a keɓe wani abu bayan an ambace shi gaba ɗaya asali da ya ce wanda biyu na haƙƙun ai ya shiga ciki annaba ta gaskiya ne tabbas ne annaba gaskiya ne annabi yana ciki ko baya ciki yana ciki amma sai ya ce wa muhammadun haƙƙun kuma muhammadu gaskiya ne tafsir kenan ba da ta'ani to aka yi wannan ne kuma saboda jawo hankali akan wannan abin misali kamar kai ne ka zo ka yi gini wani wurin sai ka same shi fuskar gidan sai kai masa wata kwalliya me kake so a kalla nan wannan wajen kwalliyar ya ja hankali ai attraction jawo hankali ne a kalli wannan abin to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwatankwaci na da kwatankwacin sauran annabawa kamar mutum ne igina gida ya kayata gidan amma akwai wani wuri na bulo ɗaya bai saka ba kowa izo ina mamaki gidan ina yaba bakinsa da abin nan amma ba inda yake aibanta a wurin sai ce da an saka wannan bilan. da gida ka biya ne ya cinye sai ce ana tilkan libina ni ne wannan bulan biya hukiman ambiya da ni aka cika annaba sallallahu alaihi wasallam to da aka annabi sallallahu alaihi wasallam na musamman ne a cikin na musamman zaɓaɓɓe ne a cikin zaɓaɓɓu mahallu shaida cikin wannan hadisin shine da yace wa qaulukan haqqu Allah yana magana Allah ina magana duk wanda yace Allah baya magana qad azama 'ala Allah sirya yayi wa Allah ƙarya mai girman gaske Allah ka sauki to kuma munasabar hadisin da babu shi ne masu cewa Allah baya magana su suke sun birkita zancen Allah subhanahu wa wata'ala abinda Allah ya tabbatar manzansa ya tabbatar su ce ba haka abin yake ba قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وأن حديث إمام الزهر يكي يا جعر ودن الزبير بن سعيد دن المسيب دن علقمة دن وقاص دن عبيد الله دن عبد الله دن عمر game da hadisin nana insha Allah ya kara mata yadda mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam hina qala laha ahlul ifki ma qalu lokacin da makaryata 'yan kere suka faɗi abin da suka faɗa cikin haƙƙinta cewa wai ta yi zina fabarra'aha Allahu min maƙalu sai Allah ibarrantar da ita daga abin da suka faɗa wa kullun ne ta'ifatan min al kowane kowanne ɗaya daga cikin ya gaya mun wani yanki ne na hadisin allazi haddasa ne an Aisha wanda ya gaya min daga aisha din qalat tace walakin wallahi sai dai ne muku rantsuwa da Allah ma kuntu azunnu anna Allah yunzilu fi bara'ati wahyin yutla ban kasance ina tunanin Allah zai saukar da wani abu don ibarrantar da ni ya kubatar da ni daga wannan kagen ba a ce ya saukar da wahayi ana karantawa wala sha'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah fiyya bi amrin yutla tace ni ban dauki kaina sha'ani na ban dauki kaina a matsayin wanda matsayin ta wai ya kai a ce wai za a saukar da wahayi ana karanta saboda wannan matsalar ta ta shafe ni a saukar da wahayi ka cokan a saukar da wahayi saboda ni ana karantawa tace ban kai kaina wannan matsayin ba tare da ta san matsayinta a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah, man a an nasi ilai, kala aisha ya manzan Allah wa fi so a cikin mutane ce aisha aka ce ya Rasulallah ba a matan gaba ke nufi ba muna nufin a cikin mazaje ce ha baban aisha waye baban aisha wa ka fi so ikan la'aisha ya ce la'anti a habbu ilayya min matsala a alaihi shams duk wani abu da rana ta taba hudu a kansa na fi son ki a kansa na fi son ki a kan duk wani abu da rana ta taba hudu a kan shi wata ce wannan aisha ta san wannan matsayin amma ta ce ba ta taba tunanin dan an mata kage wai za a saukar da wahayi ana karantawa ba me sai tunani walakin ni kuntu arzu an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ru'yan yubarri'uni Allahu biha kawai abin da nayi buri na fata Allah inuna manzon Allah cikin bacci yayi mafarki na wani abu da zai barrantar da ni daga wannan abin saboda mafarkin annaba gaskiya ne ai mun wuce hadisin ta nan cikin sayyid bukhari ko kitabu bada'il wahyi tace kana awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah farkon abin da aka fare wa manzan Allah na wahayi shine mafarki na kwarai fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falak as bai taɓa yin mafarki ba face kamar inda ka san alfijir zai keto sai wannan abin ya tabbata haka manzon Allah ya yi mafarki abin yake tabbata to sai ta ce so ta yi mafarki Allah ya nuna masa wannan magana fa daga bakin mutanen banza take tambadaddu amma ina fa anzalallahu ta'ala sai Allah ɗaukaki ya saukar da ayoyi innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum nur al-hadiyata ashar al-ashar al-ayat Allah ya saukar da ayoyi guda goma saboda na na isha a barrantar da ita daga wannan abin nan tun daga wannan ranar har yau har gobe har kiyama ta tashi ka tarar ana karanta su za ka tafi ka bari ana karantawa da aka yi wani yazo yana ta da kai annabi ya yi wasiya ko eh, wai annabi ya yi wasiya to sai ka gaya masa innal ladina na ja'u bil iski a wai zai gaya maka wai shi dan shi'a ne kuma duk ɗan shi'a ina ganin na na ya sha mazinaciya ce inda ɗan shi'a ne to shi a wajensa na na ya sha mazinaciya ce kaga idan mutum ya ce matarka mazinaciya ce wa yake so ya ce mazinaciya da haka fakewa suke yi wallahi annabi suke nufi ba gashi ba yanzu ko a ɗauki wannan hadisin a yi masa ɓacin abinda abdul jabbar yake yi kenan idan wannan hadisi ya masa ɓace ya haɗa wannan ya ce hadisan ma gaba ɗaya kwandon yi watsi da su shi daɗin addini kenan duk inda ka kai da binne wani abu wallahi wata ran sai Allah ya tone shi sai Allah ya tone shi zance ne kur zance ne ko daga wannan lokaci aka gino abin ko ma menene Allah ba zai taba barin abin haka nan ba sai ya tona asiri sai ya birkita sai kowa ya gani wannan zai bi gaskiya sai ya bi gaskiya wannan zai je shikenci zai ta shikenci Allah ya tattala abin da zai wa kowa mahallin shaida ciki fa'an zalallahu ta'ala inna lazina ja'u bil ifk Allah sai saukar da ayoyi ya faɗi waɗannan magana ibarrantar da nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda wannan hadisin kun tuna mun wuce shi wurare da yawa kamar hadisi mai lamba 2593 da talatin da

kada ka taɓa ɗaukar kanka a cikin a matsayin wani abu duk inda ka kai da abin nan kai mai da kanka ba kowa ba to sai ubangiji ya maka abin da baka zato sai ya zama maka uwa yi maka makarbiya ya shiga cikin al'amarinka yi maka komai da komai da fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai to kuma nan zamu kwana insha Allah idan Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan din inda muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada yayin muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته